Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya. Gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za gabatar muku da shirin nan na Afirka a yau daga nan sai shirin nan na muryar masu saurare bayan sa muna tafi da shirin nan na haƙoƙin mata a musulunci za mu karkar da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurare da Allah amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba bakwai ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya masu wadda kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan satumban shekara ta 1822 kasar brazil ta samu yancin kanta daga hannun turan portugal 'yan mulkin mallaka kafin haka dai shekara ta 1494 turan portugal suka fara iko da kasar brazil a lokacin ne kuma suka iso da bayi bikaken fata daga nahiyar afirka waɗanda suke yi masu ayyukan karfi a gonaki da kuma kamfanoninsu sai kuma lokacin da sarki napoleon na kasar faransa ya mamaye kasar portugal farkon karni na 19 miladiya sarkin kasar portugal ya koma kasar brazil da iyalansa baki daya bayan yakin ya kare ya koma gida amma ya bar ɗansa a matsayin wakilinsa a brazil bayan shekaru goma sha hudu ne sai ɗan sarkin ya ba wa ƙasar brazil 'yancin kanta kasar brazil tana faɗin ƙasa kilomita murabba'in miliyan takwas da dubu ɗari biyar tana makwabtaka da ƙasashen argentina uruguay da kuma paraguay da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta yau bakwai ga watan satumba shekara ta bakwai tsohon shugaban mulkin kama karya na kasar congo maputo sai su seko ya mutu an haife shi a shekara ta 1930 bayan kammala karatu ya fara aikin jarida daga bisani kuma ya shiga cikin 'yan gwagwarmayar neman 'yancin congo daga mulkin mallaka inda kasance cikin tawagar patrice lumumba da zan babban hafsan sojojin kasar congo bayan samun 'yancin kai bayan kuma a shekara ta 1960 ya zama firaministan kasar sai kuma a ranar 25 ga watan nuwamban shekara ta 1965 ya yi wa shugaban kasar juyin mulki ya dare akan kujerar shugabancin kongo a farkon shekara ta 1990 mutane suka fara yi masa bore da nuna rashin amincewa da salon mulkin sanaka ma karya inda a wasu yankuna mutane suna gudanar da zanga-zanga akan dole ne sauka daga kan shugabancin kasar kongo. bayan kwashe tsawon shekaru 37 yana mulkin kasar congo a ranar 16 ga watan mayan shekara ta 1977 mabutu sai seko ya gudu zuwa kasar morocco bayan kwashe kusan watanni hudu a kasar morocco mabutu ya mutu a ranar 7 ga watan satumba shekara ta 1997 yana da shekaru 67 a duniya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 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17,595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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran. Jama'a a Birtaniya sun soma tururuwa zuwa fadar Bakin Buckingham bayan da likitoci da ke kula da lafiyar sarauniya Elizabeth ta biyu suka ce yanayin lafiyarta yana da damuwa. Iran ta ce babu wani sabon abu a rahoton hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya face siyasa. wani bincike na ƙwararru ya nuna cewa tsananin zafi na barazana ƙasashe mafiya samar da abinci a duniya to yanzu ga cikakkun labaran jama'a a burtaniya sun soma tururuwa zuwa fadar buckingham bayan da likitoci da ke kula da lafiyar sarauniyar ingila elizabeth ta biyu suka ce sun damu da yanayin lafiyarta wata sanarwa da fadar ta buckingham ta fitar ta ce likitoci sun nuna damuwa game da barbarewar yanayin lafiyar sarauniyar mai shekaru 96 kafin hakan dai rahotanni sun ce sarauniya elizabeth ta biyu ta janye daga wani taro da aka shirya tare da mashawartanta ranar laraba bayan da aka bukaci ta je ta huta sai dai bayan gudanar da bincike mai zurfi likitocin sarauniyar sun nuna damuwa game da yanayin kiwon lafiyarta tun dai makusantan sarauniyar suka garzaya gidanta da ke balmoral domin duba ta sai dai kuma fadar bata yi karin bayani ba kan halin da sarauniyar take ciki a nata bangare sabuwar firaministan kasar liz truss ta wallafa a shafin ta na twitter cewa kasar baki daya ta damu game da labarin da ke fitowa daga fadar ta buckingham ta kuma ce dukkaninsu gaba daya su na ga sarauniyar da kuma iyalanta a daidai wannan lokaci a watan yunin da ya gabata ne sarauniyar elizabeth ta biyu ta yi bikin shekarunta saba'in a kan gadon sarauta sai dai an bayyana cewa tana fama da matsaloli na rashin lafiya da ke hana ta tsayuwa da kuma tafiya tun daga watan oktoba na bara hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasar iran ta yi allah wadda da sabon rahoton da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta fitar kan shirin nukiliyar kasar tana mai cewa rahoto ne marar tushe da aka fitar da wata manufa kakakin hukumar makamashin nukiliyar ta iran behruz kamalbandi ya bayyana a wannan alhamis cewa rahoton hukumar makamashin nukiliya ta duniya maimaici ne na wasu batutuwa da ba su da tushe balle makama wanda ake ta nanatawa bisa wata manufa ta siyasa a cikin rahoton ta na baya-bayan nan da ta fitar ranar laraba hukumar ta iaea e ta ce yawan sinadarin uranium da iran ke da shi da aka tace a kashi 60 cikin 100 ya kai misalin da ya isa a hada bam na nukiliya idan aka kara inganta shi sannan kasar za ta iya mallakar makamin nukiliya a cikin makonni uku sai da iran ta yi tirin rahoton tana mai cewa shirin nukiliyar kasar na zaman lafiya ne shine kuma wani mafi haske da aminci a duniya ta kuma ce nan gaba wakilinta na dindindin a majalisar ɗinkin duniya zai bayar da amsoshi game da rahoton da shugaban hukumar ta iaea e ya fitar a yayin taron majalisar gwamnoni na hukumar a mako mai zuwa wani bincike da ƙwararru suka gudanar ya nuna cewa ƙasashe sittin na duniya kan iya fuskantar babbar barazana ga sha'anin samar da abinci kafin nan da shekarar 2045 binciken da cibiyar verisk maplecroft ta birtaniya ta gudanar ya nuna cewa akwai babbar barazana wajen abin da ya shafi noman abinci saboda dalilai da suka shafi zafi mai tsanani da ake fuskanta a kasashen duniya da dama a cewar rahoton bangaren noma na kasashen 60 yana a matsayin kashi uku cikin hudu na samar da abinci a duniya daga cikin kasashen akwai waɗanda suka shahara wajen samar da shinkafa irin su cambodia thailand da kuma vietnam wannan dai na zuwa ne kuma a daidai lokacin da kasashe da dama da suke samar da alkama a duniya suka tsaye da fitar da hajar su zuwa ƙetare saboda matsalar karancin abinci mai nasaba da rikicin rasha da kuma ukraine amurka china brazil da kuma india duk sun ɗau irin wannan matakin a shekaru biyu da suka gabata india ita kaɗai na samar da kashi sha biyu cikin ɗari na alkama a duniya amma a bana ƙasar ta dakatar da fitar da alkamarta a hasashen da cibiyar ta yi ta ce daga cikin kasashe goma da ke fuskantar wannan barazana sun kasance ne a nahiyar afirka kuma ghana ƙasa ta biyu a duniya wajen samar da koko na daga cikinsu a murtaniya an sallami tsohon shugaban ƙasar muhammad old abdulaziz bayan tsarewar da ake masa a gidansa na tsawon sama da shekara guda rahotanni da kasar sun ce 'yan sanda sun janye shingayen da aka sanya a kewayen gidan tsohon shugaban kasar da ke birnin workshop kuma jami'an tsaron da ke wajen sun fara janyewa wani alkali a kotun kasar da ya bukaci a sake sunansa ya ce yanzu muhammad abdulaziz yana da 'yancin walwala yadda yake so sai dai hakan bai nufin an gama shari'ar da ake masa bayanai sun ce akwai yiwuwar a sake kiran tsohon shugaban mai shekara 65 da ya mulki kasar daga shekarar 2008 zuwa 2019 domin ya gurfana gaban kotu game da zargin da ake masa na cin hanci da kuma karbar rashawa tsohon shugaban dai na ci gaba da musanta zarge-zargen da ake yi masa yana mai danganta su da bitar kullun siyasa makusantansa sun bayyana cewa yanzu abin da ke gabansa shine fita tare domin neman magani saboda ciwon zuciya da ke damunsa to jama'a a ƙarshen labaran duniyar kenan. Daga shida son barka dauke da labaran duniya in sai sauran shirin zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu mahimman batutuwa da suka shafi nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar. A yau shirin da Allah zai dubi ne akan batun taron da aka gudanar a birnin Rotterdam na kasar Netherlands dangane da sauyin yanayi a nahiyar Afirka da kuma matsayar shugabannin kasashen nahiyar Afirka. akan wannan taro da abubuwan da masu biyo bayan taron bayan kuma za mu duba wasu daga cikin abubuwan da suka shafi wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka gurgunai da lokaci ya ba mu hali da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. shugabannin kasashen nahiyar afirka sun bayyana takaici matuƙa game da takwarorinsu na yammacin duniya suka cewa taron birnin rotterdam wanda yake kokarin samar da kudade wanda za a yi amfani da su domin yaƙi da matsaloli na sauyin yanayi a nahiyar afirkan shugaban kasar senegal Macky wanda ke rike da shugabancin kungiyar tarayyar afirka da kuma takwaransa na congo felix shikeda sun ce ko ba kome dai manyan kasashen duniya a matsayinsu na waɗanda suke da alhakin gurɓata muhalli ya kamata su kasance a wurin wannan taro da yake da matuƙar muhimmanci shugabannin biyu dai suna jawabi ne a wajen taron na birnin rotterdam na kasar netherlands wanda a lokacinsa ne ya kamata a rataba hannu akan daftarin yarjejeniya wadda za a gabatarwa taron cop 27 dangane da dumamar yanayi wanda zai gudana a cikin watan nuwamba mai zuwa a kasar masar makisal ya bayyana rashin kasancewar shugabannin kasashen nahiyar turai a wannan taro a matsayin abin ban takaici yana mai jira cewa waɗannan ƙasashe ne suka haifar da duk wasu matsaloli da ake fuskanta a duniya na sauyin yanayi saboda haka ya kamata a yaushe ake tattauna batutuwa da suka shafi ɗumamar yanayi su kasance a wurin a halarce tun daga farkon taron da firaministan ƙasar netherlands mark rutte wanda kuma shine mai masaukin baki shine kasance a zauren taron abinda shugaban ƙasar congo ya bayyana cewa wannan shi kaɗai ba zai wadatar ba kuma kasashen afirka ba su gamsu da matakin da shugabannin kasashen turan suka dauka ba na kauracewa wannan taro to don hukuma ga batutuwa na tsaro a tarayyar najeriya mayakan kungiyar 'yan ta'adda na boko haram da suke kiran jihadi da dama ne dai suka nutse a cikin ruwa a lokacin da suke gudu sakamakon buɗe wuta ta sama da ƙasa da sojojin najeriya ɗin suke maso a cikin jihar borno da ke arewa maso gabacin najeriya ɗin jami'an tsaron najeriya dai sun ce sun kai hari ne a maboyar mayakan 'yan ta'addan a cikin dajin sambisa rahotanni sun ce bai ga farmakin da sojin sa kai akwai ɗaruruwan mayakan ƙungiyar boko haram waɗanda suka tsere da iyalansu sakamakon ambaliyar ruwa wadda ta mame su mayakan sa kai sun bayyana cewa sun zakulo gawarwakin sama da mutane 100 na mayakan ƙungiyar boko haram waɗanda suka nutse a cikin ruwa wanda kuma ta ne aka binne su rahotanni sun ce sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu a yankin hakan ya shafi sansanin da dama na mayakan kungiyar boko haram musamman ma waɗanda suke cikin dajin simbisa wanda hakan ya tilasta su ƙauracewa sansanin nasu da kuma gudun hijira sanadiyar ayyukan ta'addanci na kungiyar boko haram dubban mutane ne dai suka rasa rayukansu kuma kusan miliyan biyu suka ƙauracewa muhallansu sai dai 'yan kwanakin nan jami'an tsaron najeriya sun ce ana samun sauƙi matuƙa sakamakon farmakin da suke kaiwa a sansanonin mayakan haka kuma ana samun wasu daga cikin mayakan na ƙungiyar boko haram waɗanda suke tuba kuma su miƙa wuya kasalika wasu kuma sun bazama inda suke haɗewa da wasu ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi ɗin irin su isop waɗanda suka fi ƙarfi a arewa maso gabacin najeriya da kuma irin su ansaru waɗanda suke da ƙarfi a arewa ta tsakiya da kuma wani fanni na arewa maso yammacin najeriya to a wani bangare kuma dangane da batun da ya shafi ambaliyar ruwa din a wasu yankunan na taron najeriya hukumar agajin gaggawa ta kasar wato nema ta ce daga watan janairu zuwa zu ambaliyar ruwan ta yi sanadin mutuwar mutane kimanin 372 a jihohi 33 gami da birnin tarayya abuja alkaluman da suke sauyawa daga lokaci zuwa lokaci sakamakon ci gaba da ƙara samun ambaliyar ruwan da ake a wasu yankuna a jawabin darakta janar na hukumar ta nema mustapha habib ahmed lokacin kaddamar da wasu sabbin kayayyakin aiki ga jami'an hukumar ya ce ambaliyar ruwan dai ta fi tsananta ne a jihohin adamawa da jigawa da kuma taraba kano da bauchi da niger bai ga jihohin anambra da iboyi a ranar talata ta gabata ma wasu alkalamma da fadar shugaban kasa ta fitar sun ce ambaliyar ruwa daga janairu zuwa yanzu ta kashe mutane akalla 115 da kuma jikata wasu 272 bayan ga raba wasu kimanin 73 da mahallansu a cikin jihohi 22 game da abuja sai dai jawabin babban daraktan na nema mustapha habib ya ce akwai mutane 508 waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a jihohi 33 wanda ya kai ga kisan mutane 371 tare da su sama da 200 baya ga rushewar gidaje kimanin 37,000 daraktan na nema ya ce ambaliyar ruwan ta kashe tarin dabbobi tare da awon gaba da wasu da dama. har wala din a taron najeriya a wani batun wanda ya shafi harkoki na tattalin arziki da mataimakin shugaban kasa din farfesa yami ya ce gwamnatin taron najeriya din za ta karbi biliyon daloli a matsayin yafiya na basussuka daga wasu masu lamuni idan har aka amince da yarjejeniyar musaya ta bashi da ake bin najeriya mai magana da yawun mr usubanjo a cikin wata sanarwa da ya fitar a birnin abuja ya ce mataimakin shugaban kasar ne ya gabatar da yarjejeniyar ta musanyar tare da amurka wannan tunani wanda manyan jami'an gwamnatin kasar ta amurka suka bayyana shi a matsayin sabon tunani a birnin washington tuni aka fara samun kyakkyawan nazari a kansa kamar yadda osobanjan ya bayyana da kuma ya ce akwai yiwuwar a soke basussuka da ake bin wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka masana dai sun ce a ƙarƙashin shirin dfc masu bin bashi na ƙasa da ƙasa da masu lamuni na ƙasa da ƙasa za su yafe duka ko wani bangare na bashin waje basussukan da ake bin wasu ƙasashen ya kai biliyan dololi kamar tarayyar najeriya wata ɗaya daga cikinsu wadda ake bin ta makudan kuɗaɗe to sai dai a madadin alƙawalan ƙasar da ta yi na zuba jari a cikin kuɗin cikin gida wasu ayyuka na musamman da kuma yanayi ko makamashi a lokacin da aka amince da yarjejeniyar da wannan zai taimaka wajen samun rage wasu daga cikin waɗannan basussukan da kuma yafe ma najeriya wasu daga cikin sun abin da ake sa da shi shine bashin na dfc zai rage yawan basussuka kuma fitar da albarkatun ƙasa da za a zuba ayyukan samar da makamashi mai tsafta a najeriya da sauran ƙasashe waɗanda suka sanya hannu a kan shirin da zarar kasashe masu lamuni suka amince da hakan to wani bangare kuma 'yan majalisar wakilai a najeriya din sun gabatar da kuduri na samar da hukunci mai tsanani ga masu karya dokoki na zaɓe a ranar 23 ga watan agusta 'yan majalisar wakilai sun gudanar da zaman jin ra'ayin jama'a domin samun amincewar masu ruwa da tsaki na neman samar da hukunci mai tsanani ga masu karya dokokin zaɓe daga cikin abubuwan da ake korafi a kansu har da abubuwan da suke kawo matsala da matar watsa lamura a gabanin zaɓe da kuma bayan gudanar da zaɓen dalilan da suke haddasa rikici shine bambanci irin waɗannan laifuka ana amfani da su wajen abokan takara ko wajen yin makudi a lokacin zaɓe 'yan siyasa suna biyan wakilansu wajen yin kalaman ɓatanci ko ɗaukan nauyin 'yan daba domin kai farmaki a kan rumfanan zaɓe ko sace akwatin zaɓe ko kuma lalata takardun zaɓen ko sayan ƙuri'u ko garkuwa ko kashe abokan takara da magoya bayan su to daga taron najeriya kuma a can kasar somaliya rundunar wanzar da zaman lafiya ta kungiyar tarayyar afirka a kasar ta somaliya ce talashe takobin hada hannu da rundunonin tsaro na kasar domin wanzar da tsaro da zaman lafiya duk da karin har hari da ake samu a wasu yankunan na kasar da kungiyar ashabab da ke kaiwa rundunar ta kungiyar tarayyar afirka ta yi tare da harin da mayakan kungiyar shabab sa kai a ranar juma'a ta gabata tare da jerin gwanan motoci na 'yan kasuwa wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla ashirin wata sanarwa da rundunar ta fitar a birnin magadishu babban birnin kasar ta somaliya ta jajanta wa iyalan waɗanda suka rasa raikansu ta kuma bayyana ƙudurin rundunar na ci gaba da ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin tunkara aikan ta'addanci a ƙasar da kuma samar da tsaro da zaman lafiya al'ummar kasar somalia dai sun jima suna kokawa dangane da matsalolin tsaro da su haƙi suka ƙi canyewa a kasar su duk da irin matakan da bangarorin ƙasa da ƙasa suke kiran cewa suna ɗauka na tankarar ƙungiyar 'yan ta'adda ta shabab wadda take da alaƙa da ƙungiyar alka'ida wadda kuma take ɗaukar nauyin ƙaddamar da hare-hare na ta'addanci a ƙasar da kan yi sanadiyar laƙume rayukan fararen hula da kuma jikata wasu da dama. jama'a masu saurari lokacin da muke da shirin ma nan zamu ji da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Tun ziga shirin nan na muryoyin masu saurare.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 Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na gwani Ali game da na so kuma na dama na tura sakona sakon jaje na zuwa ga al'ummar arewacin Najeriya wanda na sassa daban-daban jihohi daban-daban wanda suka samu ambaliyar ruwa musamman gari na nan Kano to ina mika sakon jajantawa gare su kuma muna addu'ar gwamnati za ta kula da lamarin su domin ba su tallafi na dawo da na rage musu raɗaɗin abubuwan da suka akan rasa kuma ina jajanta musu ina addu'ar Allah ya mai musu da alkhairi a mu kuma da bata shafe mu ba ubangiji Allah ya dada tsare mu ya kawo mana a dauki cikin gaggawa kuma muna kira ga yan uwa matasa da su dinga kokarin gyara lambatu da kwalabatutuwa kananu da manya-manya dangane da abin da ya shafi unguwa ko gari saboda a kare kai domin rigakafi dai hausa suka ce ya fi magani ina muku fata alkhairi da yayo tehran suna na gwani lawan algamadan na kira ku daga nan garin gamadan tewan unguwar ciroma fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashin hausa na boh murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai da magaram to zai tsokaci a dangance da zawa da shugaban faransa zai yi nan nijar to muna kira da allah Allah ya sa wannan zawar tashi ta kasance alheri ce a kasar mu Nijar kuma idan aka san haka ne duka ya fata mu shine adda alheri kuma muna kira da yan kasa da abin da zamu rike mu roƙawa kasar mu fatan alheri domin shi duk abin da bakunan mu suke faɗi na alheri aka san haka to shine zai same mu kenan alheri ne shi muke fata kenan duk irin wannan shugabannin kasashen yamma da suke zawa kasashen Afirka suna zawa ne akan maradin kansu to amma kuma kullun shugabannin haka suke so suna so a rika cewa shugabannin kasashen yamma suna zawa kasashen amma kuma dan dai su kansu su ma idan shugabannin suka zo suna samun wani wani kashi daban wanda nasu ne kenan ya kamata mu rika wa kasashen mu da Allah sa duk wani bako da zai zo ya kasance bakon alheri ne nagode sashen Hassan BH mai magana Isu ne mara tele magana kure ne jin na kira ku daga mara tele ku tashi la Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Satar gawan kwalliya da magaram na shigo shirin domin bayyana ra'ayina dangane da farcin da shugaban tarayyar Afirka kuma shugaban kasar Senegal wato Maki, Sale, ya yi a can kasar Poland wajen taro na dumamar yanayi wanda kuma kasashen turawan yamma wanda su suke da kamfanonin da suke dumama yanayin duniya ba su halarci wajen taron ba muna goyon bayan magana sana cewar idan fa ba su bada da kudaden da ya kamata ba na ganin cewa an tallafa wa kasashen da dumamar yanayin yake shafa sannan kuma gashi ba su je wajen taron ba na cewa mu ma mu na afirka ba za su fasa amfani da gawayi ba ko kuma kwal wanda zai ci gaba da dumama yanayin na duniya ta fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina muku dubon gaisuwa da fata alferi ni ne iliya hamidin mutunan kugurce buza yau gane ina neman ku bani dama in toha ba albarkacin baki na ni dai sabo ne a daga cikin tahiya wannan radio rediyo amma sabo wajen magana ba wajen saurare ba ina yi muku fata alferi dubun gaisuwa da fata alferi ina kira ga markinmu na buza ina kira gare su ina fatan su adalci wajen rarraba hilayen da suka auna ga masu gonaki ina musu fata alferi kuma ina fata ina kira gare su ai adalci ni ne mai sauraron ku malam iliya hamidin mutunan kugurce buza ina muku fata alferi Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adam sarkin aiki na kasa baki da daga Maradi Jamhuriyar Nijar muna muku godiya da dubun sa albarka game da damar da kuke bamu muna to albarkacin bakin mu dangance da tsokacin da zani mayor wanga na Maradi Fakashatu da shi da merorin ga guda uku gaskiya sun dage aiki suke ba dare ba rana wallahi titin da ka sani maradawa yan daka hasau makwayo sabon gari kai kai karcen ga goma sha takwas ba inda ba aiki kuma hanya ce suke wani wuri a yi kwalbati wani wuri ana son a auna shi kwalbati wani wuri ana yin fabe hanyar game duci ita ce ake nan ana ta yi garin ga garin ga kuma wa'an gamerorin ne an ba da wasu ba ma suna son su musu zagon kasa suna son su taɗe su Allah ne ya fi su amma wallahi ya langa suna aiki don haka ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki ɗaya na muku fata na alkhairi salamu alaikum. bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku wuto a kwarya malami na gaba sai ka ja muje. assalamu alaikum biyu wa hausa suna na shugaba iliya ne kan tije shayi garkin daura lala ina so ku ba ni dama an faɗi ra'ayina kamar haka to muna kira dai ga yan uwa manoma na ko'ina don allah da annabi duk da yake ma shi ganin butu a masallaci ya ishi tinkiya tsoron allah to ya kamata abin da allah ya sa muka samu na albarkatun noma kayan gona kamata adana hatsi dawa wake maiwa abin da aka san an sa a cikin gona dai zuwa masara komai wanda ka sani to ya kamata mutum ya adana kara kasance ka samu ka bazzatar da shi ka azzarantar da shi kuma daga bisani ka zo kana da na sani shi ne muke kira ga yan uwa dai dan Allah a yi karatun ta nutsu ya kasance abin da Allah baka ka sa mai albarka ka adana na gode biyo wa Hausa sunana na shugaba Iliya mai katti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya muna tare da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio Iran mai magana a hatsi na Fatima Martaba unguwar Sabon Gari da magaran Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da zuwan shugaban ƙasar Faransa a nan Jamhuriyar mata Nijar. To gaskiya mu dai wannan ziyara da zai kawo ba mu goyi da bayan ta ba. Saboda zauwar shi mu dai mun san ba alheri ba ce a gare mu da ƙasar mu gabaki ɗaya. Kenan mu abin da za mu ce da wannan zawar tashi gwandama bai zo ba. Saboda in ya zo ma mun sani wani abu ne suka zo su ɗauka na mu su kai ƙasarsu kenan rashin zawar shi mu ya zame mana alheri ma na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magaram ne. Radio VOH Iran mai magana Alkasim ne daga nan agadas Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayina saman matsalar da ta shima tana ba a eh, al'umma agadas mamaki musamman ma idan ka kai maras lafiya a babban asibiti ta jihar agadas idan suka yi bincike to gaskiya suna nuna cewa su gaskiya sai an ketara da shi ko jihar Zandayar ko babban birnin Niamey. To mu marasa ganewa likitocinmu na agadas wai shin kayan aiki ne su da wanda za su gano gano wannan cuta ko su mai marasa lafiya wannan magani sai dole sai an tura shi jiha eh, zandar ko jiha ko babban birnin niyame to gaskiya wannan idan haka ne gaskiya ba a cewa cikin ƙasar Nijar akwai kiwon lafiya mai inganci yadda minista yake fitowa kullum cikin sun yada labarai yana fama ya kwatanta akwai ingantaccen kiwon lafiya a Nijar. Kenan kaga wannan gaskiya babban koma baya ne a kiwon lafiya a ƙasa ta ta Nijar yadda ake cewa akwai magani akwai kaza akwai kaza. Ta yaya za a cewa agaras ba ta da na'ura ta bincike sai an ƙetara wata jiha. gaskiya wannan abun mamaki ne yana ba mu mamaki radio iran mai magana alkasim ne daga nan agadez ku tashi lafiya to marilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo karshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. tun zuga shirin nan na haƙoƙin mata a musulunci haƙoƙin mata a musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم جماعة ما صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku dangane da haƙoƙin mata a musulunci idan masu na bibiye da mu a cikin wannan shiri har yanzu muna ta bujirowa ne da wasu haƙoƙi wanda ya shafi mata wanda musulunci ya ce a ba su wannan haƙoƙi din. to mun yi wani tsokaci dangane da wasu al'amura da suka shafi iyaye mata da yadda ainihin addini namu na musulunci ya ce mu girmama su da haƙoƙi wanda hatta 'ya'ya ma ya kamata a ce sun ba wa waɗannan iyaye namu to wannan wani abu ne wanda yake asasi tushe a cikin tafiyar da al'amura namu na addininmu na musulunci idan muka zo wani bangare ɗin shi kuma na shi ma dai haƙoƙi ne na mata misali al'amura na harkokin siyasa da kuma wasu hidindumu na zamantakewa ba lalle wannan ɓangarorin maza kurin ne ya kamata a ce wai ana kallon su su ne wai aikinsu ne su kaɗai ba wani haƙƙi ne wanda yake shi ma ya rataya akan mata a cikin siyasa Yanzu da na bangaren siyasa da tafi da al'amuran al'umma da zamantakewa za mu ga cewa mata hatta a farko-farkon musulunci sun kasance suna ainihin gogayya da maza a cikin wannan al'amari sun kasance suna ba da wasu gudunmawa ga tafiyar da al'amura na al'umma baki ɗaya. kamar yadda mutane suka kasance suna karance-karance na sanin mai ya faru a da da abubuwa na tarihi to ya kamata a wannan bangaren ma mutane su kutsa su yi bincike su gano cewa farko-farkon musuluncin nan hatta irin mace ta fito ta bayyana wasu ra'ayoyi nata ba tare da tsangwama ba to an samu cewa a wancan lokaci mata suna yin wannan kuma sukan ba da dukkan wasu shawarwari waɗanda ya kamata a ce an tafi da al'amura na al'umma bisa shawarwarinsu kuma akan karɓa kuma a aiwatar da wannan abubuwa a sau da dama a cikin al'amura na tafi da rayuwa wasu misali ko kuma ka ɗauki hidindimu da ake wa al'umma ta ɓangaren yin wani abu na unguwar zoma da yanda a wajen yaƙi ma za ka ga suna halartar fagen yaƙi ta yanda an samu wani wanda ya ji ciwo sai ga mata sun zo sun yi wani abu na kula da wannan marar lafiya din to duk waɗannan fa abubuwa ne waɗanda sun faru a cikin tarihinmu na addininmu na na musulunci to wannan ya kamata ya zama izina ai eh, ga mu waɗanda muke rayuwa a wannan akan cewa a wannan lokaci akan cewa ba wai wata hikima ba ce tauye haƙoƙi na mata a cikin irin wannan zamani da muke tafiya a kai misali yanzu ka ɗauki ƙasar saudi arabia a wasu lokuta can sun hana wa mata wasu haƙoƙi na asasi waɗanda za ka iya cewa babu wani dalilin da zai sa a hana wa mata irin wannan haƙoƙi din hatta tuƙi ba tuƙi na mota ma wai a wancan lokacin mata ba sa yi a saudi arabia ba wai ka ɗauka wani lokaci ne fa mai tsawo ba dududu yanzu da aka kyale mata su dinga tuka mota a saudi arabia in an daɗin daɗewa ka ce yanzu bai fi shekara hudu ba ko biyar aka bara ba su dama su dinga tuka mota dama akwai su ayyukan gwamnati a cikin ofis ko kuma wasu abubuwa daban-daban daban duza ga an hana musu wannan amma abin ban takaici idan da a ce misali gwamnatin saudiya ta yi wannan ne a bisa wani abu na al'ada ta ce bisa al'adarsu su na ƙasarsu mata ba za su iya yin wa'annan abubuwan ba to kaga da an shige wurin amma alakanta irin wannan abin da addini kamar wai addinin musulunci ne ya kawo irin wannan to kaga wannan ba karamin ci ba ne ba karamin wato kirkirewa addini ba ne domin shi kuma ubangiji subhanahu ta'ala baya so ka kirkiro wani abu ka dora akan addininsa wanda ba shi ne ya kawo shi ba Allah ta'ala a wani bangarori na ayoyin alkur'ani yana yin ishara wala kulu lima tasifu alsunatukumul kazib hata hada haramun wa hada halalun litaftaru ala allahi alkadhib innal yaftaruna ala allahi alkadhib la yuflihun ubangijin ki cewa kuma kada ku kirkiro kada ku faɗi wasu abubuwan da harsunan ku suke kawo shi bisa ƙarya kuna ɗan fara shiga ubangiji subhanahu ta'ala Allah ta'ala yake ce la Kulu, kar ku furta abubuwan da harsunanku suke kirkirowa harsunanku ne suke siffanta waɗannan abubuwan menene su su ce waɗannan abubuwa halal ne kaza waɗannan kuma haramun ne kaza Allah ta'ala ya ce wannan kirkire na ƙarya ɗin kada ku yi wa Allah shi litaftaru alallahi alkazib ku je ku kirkiro wa ƙarya ku ɗora a ubangiji subhanahu ta'ala abubuwa alhalalu bayyinun alharamu ma bayyinun ba haka ne don kana son ka cimma burinka ba ko burinku na tafiya da al'amuran gwamnatinku ba dole dole dole sai kun kirkiro wani abu kun ci a wannan ai a musulunci haramun ne ko kuma wannan abun a musulunci halalun ne ko wancan haramun ne bayan kuma a cikin al'amura na tafi da al'umma din ubangiji sarahatan shi bai haramta wannan abun ba ko kuma sarahatan wannan al'amarin ubangiji bai halatta shi ba to kaga irin wannan ne ake gujewa al'umma to mata mu a cikin tafi da al'amura na al'umma ba mu taba ganin cewa an sa mata a gefe an ce mata ba za su iya yin wani abu na tafi da al'amura na rayuwa ba ba mu gani ba akwai wasu da conditions ko kuma wasu yanayi da akan ce in mace za ta yi kaza to ya kamata ta yi shiga iri kaza wajen shiga mun taɓa yin wani mai tsokaci akan mata masu aikin gwamnati akan cewa asalin aikin gwamnati babu wani musulunci da ya zo ya ce ya haramta wa mace aikin gwamnati yin hidindimu ga al'umma a ofis ne ko a ina ne a asibiti ne ko a wani guri in dai mace za ta kiyaye kanta ta kare kanta ta yi shiga ta mutunci ta addini ta je kurin ta aikinta na hidindimunta ta dawo gidanta to waye ya ce ya haramta wannan abubuwa to mun gani a cikin tarihin addinin musulunci kamar inda muka yi tsokaci cewa hatta yaƙoƙi da ake tafiya ana tafiya da mata amma tafiya da ake da mata a wannan tarihi na addinin musulunci domin su yi hididdimu ne la'alla za su iya yin abinci a wajen yakin nan la'alla za su iya kuma gashi ma an fito fili an faɗa idan wani ya ji ciwo mata za su zo su yi wasu abubuwa na warkar da wannan to haka duk waɗannan haƙoƙi ne na mata su kasance ana cakuɗa su ana cuɗanya da su a cikin al'amura na tafi da al'umma al'amari ne na siyasa misali ko kuma al'amari ne na zamantakewa al'umma yanzu misali a ce siyasosin nan kullum gwamna in zai tsaya sai dai a ce a'a dole dai mace ba za ta tsaya a matsayin gwamna ba mace ma ba ta tsaya a matsayin misali shugaban kasa ba yan majalisun ma in ka zo a cikin kano misali kano a arewacin najeriya za ka iya ɗaukanta a matsayin kamar ita ce cibiya ta addinin musulunci to amma ka je majalisa ka gani ba za ka taɓa ganin mace a matsayin 'yar majalisa ba saboda ana ganin wani abu ne wanda wai musulunci ya hana addini ya hana amma ka kwatanta da wasu ƙasashen da ba irin namu na afirka ba za ga musamman hatta ita dama a arabiya a saudi arabiya ma ai dama zancen al'amuran siyasa ba mata ba sa shiga ciki ko da yake misali za a iya cewa an hana musu wasu haƙoƙi ne na asasi wanda aka hana amma an kasu jamhuriyar musulunci ta iran ga mata nan 'yan majalisa za ka gansu mata suna shiga al'amura na siyasa ana damawa da su wanda wannan abubuwa ne na haƙoƙi nasu wanda bai kamata a tauye musu ba to amma zancen cewa mace a musulunci an hana ta yin shugabanci to wani irin shugabanci shugabanci na sallah dama a matsayin ta limami saboda wasu abubuwa musulunci ya kawo restrictions da dama ya dora ko kuma alkalanci shi ma saboda wasu dalilai musulunci ya kawo wasu abubuwa ya dora a kai to amma ba yana nufin wai mutlakan kwata-kwata wai har abada mace ba ta iya yin wasu abubuwa na jagorantar mutane ba ba haka musulunci ya zo ya tsara wannan al'amari ba saboda haka haƙoƙi da yawa na mata ana sarayar da su misali akwai wasu bayanai da wani ya taɓa bujurwa da su cewa lokacin umar bin khattab akwai mata da sukan kasance suna yin kasuwanci ma kuma suna halarta kasuwa su zama suna saye da sayarwa hatta shi umar bin khattab sai ya kasance ya ɗauko wata mace mai suna shafa binta abdullah wannan mata sai ya ɗora ta ma ta zama ita ce mai kula da al'amura na kasuwar baki ɗaya to kaga wannan wani abu ne wanda za a iya cewa in ka kawo zance na addini da kuma yadda ake tafi da al'amura na mata to kaga wannan shi kansa a ce an ɗauki mace ta zama shugaba ta 'yan kasuwa ko kuma tafi da al'amuran kasuwa tana sa ido tana tafi da al'amura to kaga wannan ya nuna mana cewa ashe tafi da al'amura na mata ba haka ne yadda waɗansu suke waɗansu tunani musamman irin saudi Arabia da kasashe musamman na ahlus sunna shi yasa ma na kawo wannan su tabbatar da cewa ɗaya daga cikin jagororin wato mutanen da su ko kuma mazhabansu da suke bi ta ahlus sunna wanda shine Umar bin Khattab halifa na biyu to idan har yayi irin wannan to su kamar Saudi Arabia da ma wasu kasashe hatta da wasu al'ummomi waɗanda suke bin tafarki na ahlus sunna to me yasa ba za su koyi da shi ba me yasa ba za su bi irin abubuwan da shi ya kafa a cikin tafi da al'amuransu ba to kaga wannan wani abu ne wanda ya kamata a yi tsokaci a kai dama su kuma mabiya mazaban ahlul baiti dama su suna biyayya ne ga ahlul baiti imamai guda goma sha biyu kuma duk a tarihin imamai ba a taba samu ba tun daga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka zo ga imamai goma sha biyu a cikin tafarki na ahlul ba a taba samun wasu lokuta da aka ce an sa mata a gefe wajen tafi da al'amura na al'umma ba ana damawa da al'amura ne na mata duk wasu abubuwa na al'umma ana damawa da mata da maza su mata suna ba da nasu hidindimu ga al'umma kamar yadda maza suke ba da nasu hirin domin a kowanne a bangaren da ya kasance ya yi wani abu na samun wato tajurba kwarewa a wannan bangare din wannan kuma shine adalci a bawa mata haƙoƙinsu a duk gurin da ya cancanta a basu wannan haƙoƙi nasu to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gama za mu dora wa sallallahu ala muhammadin wa alihi to yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan rastan na atula shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku har ila yau cikin kissar sulhun hudaybiya mun bayyana cewa Allah ta'ala ya saukar da sura kamila mai suna fatahi bayan an kammala rubuta sulhun hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa suna kan hanyar su ta komawa madina Allah ta'ala ya ambaci sulhun hudaybiya a matsayin fatahi kuma ya saukar da ayin alkur'ani da dama wanda suka bayyana wa musulmi ta yadda wannan fatahin ta zama fatahi kuma fatahi mafi girma mun yi maganar cewa Allah ta'ala ya tabbatar masu da cewa mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa kan cewa za su shiga makka su yi umra mafarkin gaskiya ne kuma aiko ba su shiga makka ba a wannan shekarar to a cikin sulhu biya ya zo kan cewa musulmi su dawo su yi aikin umra a shekara mai zuwa wannan kadai ya isa ya tabbatar da cewa mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa gaskiya ne banda haka mun bayyana a shirinmu na baya kan cewa daga sulhu hudaybiya zuwa fatahin makka shekaru biyu ne kacal a dan tsakanin nan wa'anda suka musulunta yawansu ya fi musulmi wa'anda suka musulunta daga bayyanar musulunci har zuwa sulhu hudaybiyan kuma kowa zai iya fahimtar haka idan aka dubi yawan rundunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar fatahin makka wato mayaka dubu goma sannan wani ƙarin fatahi ita ce ya ƙwace makka ba tare da zubar da jinin musulmi ko mushriki ba sannan irin mu'amalan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masu ya sa mafi yawan su suka musulunta daga cikin da shugaban ƙurayshawa na lokacin abu sufyan duk da cewa ya musulunta ne don ya tsira da ransa don yaƙi ya faɗi kalmar muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai da aka yi masa barazana wani abu wanda ayin alkur'ani da dama suka sauka a cikin suratul fathi kuma suke magana dangane da hanzarin da munafukai cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka gabatar masa bayan sun ga cewa ya dawo madina bayan sun da biya ba tare da wani ya rasa ransa daga cikin sabansa ba da kuma irin nasarorin da musulmi suka dawo da su a wannan tafiyar mun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita daga makka zuwa madina da niyyar umra tare da sabansa wa'anda adadinsu bai fi dubu ɗaya da ɗari hudu ba ɗauke da ƙananan makamai na matafiya da kuma dabbobin da za su yanka bayan sun kammala aikin umra sannan kafin ya fita ya shelanta wa sahabbansa na cikin madina har da na wajen madina kan cewa su fita tare da shi amma sai wasu munafukai daga cikinsu sun kasa fahimtar wannan lamarin don sun san cewa a shekara ta biyar ƙurishawa sun tara runduna ta mayaka dubu goma don ƙwatar madina da kuma kawo ƙarshen addinin musulunci amma ba su sami nasara ba saboda wasu dalilai su a wajensu ba Allah ta'ala ne ya ba da nasara ga musulmi a yakin ahzab da badar da uhudu da sauransu ba don haka suna ganin ta yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan halin zai kai kansa da sahabbansa da ba su da makaman kirki kusa da makiyansa dubbai a birnin makka wasunsu suna ganin babu yadda za a yi musulmi su isa makka ƙurishawa su bar su tunda ba wani adadi mai yawa suke da shi ba amma abin mamaki a wajensu sai gashi sun dawo ba wanda ya rasa ransa banda haka suka dawo da izza da aminci kan cewa sun sami lamuni daga ƙureshawa na yada addinin musulunci a duk inda suke so a ƙasashen larabawa ba tare da wata tsangwama ba sannan gashi ƙureshawa sun amince wa musulmi su je su yi aikin umra a shekara mai zuwa don haka sun ɗauki cewa an gama da musulmi kenan idan sun kai kansu makka kamar yadda aya alkur'ani mai girma take cewa a'a kun yi zaton annabi da muminai ba za su koma zuwa ga iyalansu ba har abada kuma an kawata wannan tunanin a cikin zukatanku kuma kun yi zato zaton mugunta kuma kun kasance mutane halakakku cikin suratul fata aya ta goma sha biyu to madala masu sauraro da wannan ayar zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to da muka kashin shirin nan baki daya amma da ke sauran inda yuki kaɗan hassan barka zai taso su daga cikin labaran da aka aka saurara jama'a a burtaniya sun soma tururuwa zuwa fadar buckingham bayan da likitoci da ke kula da lafiyar sarauniyar ingila elizabeth ta biyu suka ce sun damu da yanayin lafiyarta wata sanarwa da fadar ta buckingham ta fitar ta ce likitoci sun nuna damuwa game da taɓarɓarewar yanayin lafiyar sarauniyar mai shekaru 96 kafin hakan dai rahotanni sun ce sarauniya elizabeth ta biyu ta janye daga wani taro da aka shirya tare da mashawartanta ranar laraba bayan da aka bukaci ta je ta huta sai dai bayan gudanar da bincike mai zurfi likitocin sarauniyar sun nuna damuwa game da yanayin kiwon lafiyarta tuna dai makusantan sarauniyar suka garzaya gidanta da ke balmoral domin duba ta sai dai kuma fadar bata yi karin bayani ba kan halin da sarauniyar take ciki a nata bangare sabuwar firaministan kasar liz truss ta wallafa a shafin ta na twitter cewa kasar baki daya ta damu game da labarin da ke fitowa daga fadar ta buckingham ta kuma ce dukkaninsu gaba daya su na ga sarauniyar da kuma iyalanta a daidai wannan lokaci a watan yunin da ya gabata ne sarauniyar elizabeth ta biyu ta yi bikin shekarunta saba'in a kan gadon sarauta sai dai an bayyana cewa tana fama da matsaloli na rashin lafiya da ke hana ta tsayuwa da kuma tafiya tun daga watan oktoba na bara hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasar iran ta yi allah wadda da sabon rahoton da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta fitar kan shirin nukiliyar kasar tana mai cewa rahoto ne marar tushe da aka fitar da wata manufa kakakken hukumar makamashin nukiliyar ta iran behruz kamalfandi ya bayyana a wani alhamis cewa rahoton hukumar makamashin nukiliya ta duniya maimaici ne na wasu batutuwa da ba su da tushe balle makama wanda ake ta nanatawa bisa wata manufa ta siyasa a cikin rahoton ta na baya-bayan nan da ta fitar ranar laraba hukumar ta iaea e ta ce yawan sinadarin uranium da iran ke da shi da aka tace a kashi 60 cikin 100 ya kai misalin da ya isa a hada bam na nukiliya idan aka kara inganta shi sannan kasar za ta iya mallakar makamin nukiliya a cikin makonni uku sai da iran ta yi rahoton tana mai cewa shirin nukiliyar kasar na zaman lafiya ne shine kuma wani mafi haske da aminci a duniya ta kuma ce nan gaba wakilinta na dindindin a majalisar ɗinkin duniya zai bayar da amsoshi game da rahoton da shugaban hukumar ta iaea e ya fitar a yayin taron majalisar gwamnoni na hukumar a mako mai zuwa wani bincike da ƙwararru suka gudanar ya nuna cewa ƙasashe sittin na duniya kan iya fuskantar babbar barazana ga sha'anin samar da abinci kafin nan da shekarar 2045 binciken da cibiyar verisk maplecroft ta birtaniya ta gudanar ya nuna cewa akwai babbar barazana wajen abin da ya shafi noman abinci saboda dalilai da suka shafi zafi mai tsanani da ake fuskanta a kasashen duniya da dama a cewar rahoton bangaren noma na kasashen 60 yana a matsayin kashi uku cikin hudu na samar da abinci a duniya daga cikin kasashen akwai waɗanda suka shahara wajen samar da shinkafa irin su cambodia thailand da kuma vietnam wannan dai na zuwa ne kuma a daidai lokacin da kasashe da dama da suke samar da alkama a duniya suka tsaye da fitar da hajar su zuwa ketare saboda matsalar karancin abinci mai nasaba da rikicin rasha da kuma ukraine amurka china brazil da kuma india duk sun dau irin wannan matakin a shekaru biyu da suka gabata india ita kadai na samar da kashi sha biyu cikin ɗari na alkama a duniya amma abana kasar ƙasar ta dakatar da fitar da alkamar ta a hasashen da cibiyar ta yi ta ce tara daga cikin kasashe goma da ke fuskantar wannan barazana sun kasance ne a nahiyar afirka kuma ghana ƙasa ta biyu a duniya wajen samar da koko na daga cikin su. a mauritaniya an sallami tsohon shugaban ƙasar muhammad old abdulaziz bayan tsarewar da ake masa a gidansa na tsawon sama da shekara guda rahotanni da kasar sun ce 'yan sanda sun janye shingayen da aka sanya a kewayen gidan tsohon shugaban kasar da ke birnin workshop kuma jami'an tsaron da ke wajen sun fara wa wani alkali a kotun kasar da ya bukaci a sake sunansa ya ce yanzu muhammad abdul abdulaziz yana da 'yancin walwala yadda yake so sai dai hakan bai nufin an gama shari'ar da ake masa bayanai sun ce akwai yiwuwar a sake kiran tsohon shugaban mai shekara 65 da ya mulki kasar daga shekarar 2008 zuwa 2019 domin ya gurfana gaban kotu game da zargin da ake masa na cin hanci da kuma karɓar rashawa tsohon shugaban dai na ci gaba da musanta zarge-zargen da ake yi masa yana mai danganta su da bitar kullun siyasa makusantansa sun bayyana cewa yanzu abin da ke gabansa shine fita tare domin neman magani saboda ciwon zuciya da ke damunsa ta da nan zamu kai sai Allah kai gobe da sahi za a je mu dauki don shirin kafin lokacin mu da kowa da kwanakin mu alheri a wai gari cikin goshin lafiya